والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تقف دوتا ذو القعدة hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da takwas ga watan jun shekara ta 2022 miladiya Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka rana irin ta yau wato masallacin malam bako domin ainihin karanta littafin al'aƙida a tahawiyya a wanda ainihin al'imam al'allama abu ja'afar ahmad bin muhammad bin salama al'azabi a sahawi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 321 ya wallafa wanda babban malami al-muhaddis al-faqih nasiru dinin albani nasiru sunna ya yi wa sharhi da kuma ta'aliki a satin da ya wuce mun karanta abinda yake da alaka da wannan wala nunzilu ahadan minhum janna wala nar in ba a manta ba ko shi mun karanta to lokacin da muka karanta shi muna cikin karatu sai aka samu wasu yan uwa daga wani gari ne ma daga garin daga can birnin kebi sai aka samu wasu yan uwa daga ainihin kebbi state ko sosai wani 'yan uwa sai suka turo da sako cewa ba karatun ba daidai ba ne ma'ana ba daidai ba ne mun tsallake wani waje tunda da muka dawo bayan sallah 'yan uwa da yawa kowa ya ajiye littafin shagiratu da hawiya da aka dawo kuma ba na zamani kila wasu ba ma yi nazari ba to da na zo ni a nawa tunanin kawai sai na tashi a wani waje ashe inda na tashin nan ba ne kamata mu tashi ba to sai zama to gaba ɗaya masallacin ba wanda ya tunatar da ni to sai zama to daga can wani gari ne ake ma tunatarwa cewa karatun suna biye da karatun su a sanin su ga inda aka tsaya to sun ga an yi wani irin tsalle an dimfaru wani waje shi ne suka sanar da mu to shine muka ce to insha Allah mu kuma zamu dawo daidai inda inda ya kamata mu fara sa'annan in muka karanta shi sa'annan mu tsallake mu koma inda muke yanzu Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi a za mu tashi shafi na 72 shine inda ya kamata mu tashi hakikatan wa ahlul kaba'iri min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi nar na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون وثم أبو تا كبائرة دقشكين الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة كمتا لا يخلدون أما باء دوما دسوء كمتا أم فهمت وانا إن دي متاني سنة أيكة كبائرة daga al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam menene sakamakon su masu aikata manya-manyan zanubai sakamakon su me sakamakon su wuta amma kuma la yukhalladun ba a dawwamar da su haka fahimci wannan to karkashin wannan kenan idan na ga wani daga cikin musulmi ya mutu yana aikata kaba'ira kai tsaye zan iya masa hukunci da wuta kenan wane ya mutu yana zina da wata karuwa yana cikin zinan sai ya mutu a jikinta aka zo aka daga shi gashi nan matacce yana zina to yanzu wannan mutumin da yake zina ai me ya aikata ya aikata kaba'ira to me sakamakon shi shi dan wuta ne ko ko misalin mutum da ya dan kidnapper ya je yana ta aikata kidnapping sai ya zo ya mutu a wannan wajen ya zama to ya yi musayen wuta da 'yan sanda ko da sojoji sai aka kashe shi kaga abin da ya aikata na kaba'ira ne menene sakamakon shi a gane idan muka duba zahirin magana wa ahalul kaba'ir min ummati muhammadin sarasalan alaihi a an gane za a ce kai tsaye yana cikin wuta to wannan matsala yana buƙatar tafsir mai tafsirin da yake bukata wato akwai ashahada bil wasu akwai ashahada bil ayn wato yin shaida ta hanyar siffantawa akwai kuma yin shaida ta hanyar ainihin ayyanawa idan siffantawa ne za mu ce ma'abuta ba'ira. daga cikin al'umma annabi suna wuta a dunkule kenan ko to amma idan ana so a yi tafsir ba ana so a yi ta'ayinin wani ma'abuta ka ba'ira suna cikin wuta to sai ga wani mutum musulmi ya aikata ka ba'ira mun san wannan mutumin shin za mu iya cewa kai tsaye dan wuta ne shi ko za mu ce al'amarin shi na wajen Allah za mu ce al'amarin shi na wajen Allah saboda ka'idan wa mai ya mutu wa lam yatub min wuzirihi fuwida ila Allah jami'u amrihi la bil musii lil azabi yubna'u wal kufra wat taqlid anhu yumna'u wa man yamut wa lam yatub an wuzrihi duk mutumin da ya mutu bai tuba daga manya-manyan zunubai ba fuwida ila Allah jami'u amrihi za a miƙa dukkan al'amarin shi zuwa ga Allah wane ya mutu yana aikata manya-manyan zunubai me sakamakon shi al'amarin shi na wajen Allah amma aikin da ya aikata aiki ne na shiga wuta ko aikin da ya aikata aiki ne na me na shiga wuta to amma shi dan wuta ne Allahu a'lam an gane wani ko sai dai mu ce mi muna jiye mai tsoron shiga wuta amma ka ce yaya hukuncin mutumin da yake zina kaga wannan an siffanta ana magana siffa ne ku gane wani ko to wajen sai mu ce mutumin da yake zina dan wuta ne mutumin da yake shan giya dan wuta ne yaya hukuncin mutumin da ya mutu yana bid'a me sakamakon shi dan wuta ne to idan aka samu wani mutum mun san shi sai ya mutu a mu yana bid'a aka ce to wane ya mutu yana bid'a me sakamakon shi me za ku ce sai mu ce bid'a kala biyu ne wani iri ko akwai bid'a mukaffira akwai bid'a mufassika wacce ce idan mukan fira ce me sakamakon shi kai tsaye dan wuta ne inna Allah la gafiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha saboda haka in dai ya mutu yana shirka innahu may yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar yau amma idan a ce mufassika ya mutu yana aikata wani babban zunubi wanda ba kafirci ba sai mu ce wannan al'amarin shi yana wajen Allah kun gane wannan aiki ba za mu yanke mai hukunci kai tsaye ba saboda haka wa ahlul kaba'ir min ummati muhammadin finnar na'am la yukhalladun idza matu wa hum muwahhidun idan suka mutu suna kadaita Allah to idan suka mutu suna kafirai ba sun aikata manyan zulubai sai kuma suka mutu suna kafirai ba sa ta Allah suna shirka mun riga mun yi bayanin sakamakon ko na'am wa in lam yakunu ta'ibina ba'da an laqu Allah arifin wa in lam yakunu ta'ibin ko da ba su kasance masu tuba ba kenan in mutum ya mutu yana aikata babban zunubi wato sai ya mutu bai tuwa ba menene sakamakon shi kenan al'amarin shi na wajen Allah amma a dunkule yana cikin wuta in aka yi ta'ayini sai mu ce al'amarin shi yana wajen Allah ko saboda haka in sun mutu suna masu kadaita Allah wa in lam yakunu ta'ibin ko da ba su kasance masu tuba ba kenan idan mutum bai kadaita Allah ne duk zunubin da ya aikata ko da bai tuba ba me sakamakon shi an gane wannan ko wato yana cikin wuta amma la yukhalladun ba a dawwamar da su a cikin wuta ba a da Allah kullaha a arifin bayan sun gamu da Allah suna masu sanin Allah kenan idan mutum ya gamu da Allah yana mai sanin Allah amma kuma ainihin yana yin shirka zai amfane shi shi nan ya ce ba a da Allah kullaha a arifin idan sun gamu da Allah suna saninsa to shin sanin Allah yana kwatan mutum bai da imani idan har sanin Allah na kwatan mutum ko da bai da imani da ya kwaci iblis ko bi izzatika la yannahum ajma'in shedan ya san Allah ya san sunayensa da sifofinsa ya san komai shedan malami ne kaga shedan zai gamu da Allah a matsayin arifin zai gamu da Allah a matsayin mai sanin Allah subhanahu wata'ala amma sanin Allah shedan zai amfane shi allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna kaseeran minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun hmm? yahudawa sun san Allah ko ban san shi ba sun san manzon Allah ko ban san shi ba sun san alqur'ani ko ban sani ba to amma kuma sanin sa ga alqur'ani sanin sa ga manzon Allah da sakon da ya zo da shi shin zai kwace su idan ba su yi imani da sakon ba kaga akwai magana ko ba ba to shine anan wajen ba da Allah kullaha arifin din nan zamu ga an sa a cikin bracket an ce ba da Allah kullaha ai mu'mini bayan sun gamu da Allah suna masu imani shine daidai wancan maganan da aka faɗa arifin din nan wato akwai kuskure a cikin shi a ce sun san Allah amma ba su imani ba abin da yake daidai shine bayan sun san Allah suna masu imani sun san Allah kuma suna imani da shi na'am wa hum fi mashi'atihi wa hukmi su suna cikin mashi'a ta Allah da kuma hukuncin Allah bi ma'ana sai yanda Allah yayi da su wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shine ma'ana su suna cikin mashi'a ta Allah in sha'a gafara lahum wa asa anhum bi fadli in Allah ya so ya gafarta musu yayi musu afuwa da falalansa wannan ya musu falala ne ba wai sun cancanci abun bane ba كما ذكر عز وجل في كتابه كما يند الله يفعل أسكل لسابنسا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واتو الله هنا غافر تقوما باين شركة لمن يشاء قوان دي يسو الشرح إيه يعني الشرك وهو من كبر فا فكرة تبو بدا كبري نالوك لك دعو قريشي وأهل الكبائر من أمة محمد كسع واتو ما بين كبائرة daga cikin al'umma annabi kun gane wajen ko farko kenan ko akwai lamba na daya ma bainal ma'kufatani lam tarid fil maqtudat thalath abinda ke tsakanin bracket din nan guda biyu abinda ke tsakanin bracket din nan guda biyu bai zo ba a cikin maqtudat guda uku menene maqtud na littafi nan ce wannan littafi maqtud ne ana nufin ministry wato littafin da ba mutum ya rubuta da hannunsa ba a riga an buga ba to akwai maktudat na ainihin al'aqida a tahawiyya to wayannan rubutun hannu wanda wanda yayi misali shi malam guda uku ne rubutun hannun kala kala to abinda ke tsakanin bracket din nan guda biyu cewa wa ahlul kaba'ir ya kasa a cikin bracket ya kasa a bracket min ummati muhammadin ko wannan min ummatu muhammadin da aka sa a cikin ma'akufa ta yin nan shine ake magana to akwai rubutun malam guda uku to wannan min ummatu muhammadin bai zo ba a cikin rubutun hannun littafin da ya rubuta da kanshi da hannunsa babu wannan min ummatu muhammadin a ciki ku fahimci wannan wa babu su wala fi matbu'ati kha sannan kuma akwai matbu'a na kha shi madbu'a wanda an riga an buga shi so shi wanda aka buga na ainihin ha shi ma babu wa ahlul kabair a ce min ummati muhammadin babu shi wa hasfuha asah to da ka shafe shi shi yafi inganci gara kawai a ce wa ahlul kabair fil nar kawai ba magana wai wa ahlul kabair min ummati muhammad ma abota kaba'ira shin al'umman annabi ne ko al'umman kowane manzo suna cikin wuta tun daga al'umman annabi lu har zuwa al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam idan sun aikata kaba'ira to suna cikin ina suna cikin wuta لأن مفهوم هذه الزيادة أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ كل شعار للي مفهوم وانا الزيادة إذا ما كدوكي مفهوم الزا للي ما أبو تاك بائرة دقاء الأمة wayanda ba al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tilka shara'i kafin a shafe wayannan shari'u wato kafin a shafe shari'an annabi nu annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim annabi Dawud kafin a shafe shari'an su to masu manya manyan zanubai daga cikin su hukmuhum mukhalifun li ahli al-kaba'ir min ummati Muhammad hukuncin ya saba wa ma'abota kaba'ira na al'umma annabi kenan mutanen annabi Musa a zamanin su ma'abota kaba'ira hukuncin su ba irin namu bane haka nan mutanen annabi isa haka nan mutanen annabi Dawu, haka nan mutanen annabi ibrahim da sauransu in suka aikata manya-manyan zunubai wato hukuncinsu ba wai suna cikin wuta bane sannan kuma su din nan magana cewa la yukhalladun ba a dawwamar da su to zai iya yi wakila su ana dawwamar da su ko ba ka ba idan muka yi amfani da mafhumin wannan tunda ya ce min ummati muhammadin daga al'umma annabi muhammad wasu irin al'umma nan ake nufi ana nufin ummatul ijaba ko ummatul da'awa la ummatul ijaba ko yawwa wa fi dhalika nazar a cikin wannan magana akwai abin dubawa gaskiya akwai alaman ba haka bane abin فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان للي النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد الأبان شوى للي za a fitar daga wuta gobe kiyama za a fitar daga wuta ga man kana fi qalbihi misqalu zarra min iman wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayan zarra na imani in dai har akwai imani kwayan zarra to sha Allah mutum ba zai dawoma a cikin wuta ba an gane masu imani mataki-mataki ne imani mai mataki-mataki ne akwai wanda imanin shi yana da girma sosai misali za ce akwai wanda imanin shi ya kai girman dutsen hudu, akwai wanda imanin shi yana ƙasa da haka ƙasa da haka ƙasa da haka har ya kai mataki na kwayan masara wani imanin shi daidai da kwayan dawa wani imani daidai da kwayan komayyo wani imani daidai da kwayan zarra kwayan zarra ido baya ganin shi shi ne turawa suke kira atom shi ne mafi kaskancin abu mafi kaskancin abu wanda ido ba zai iya gan shi ba sai an yi amfani da kira microscope ko abin da ya kama da wannan to irin wannan ko da in dai har akwai imani duk an kanta mana in tana da imani duk an kanta shi to insha Allah ba za a dawo ma wuta ba kaga mutum ya shiga wuta ya dawama to imanin ya kone ne kurmus babu abin da ya rage a cikin shi an gano wannan saboda Allah ta'ala ya ce summa awrasnal kitaba allazi nastafaina min ibadina sannan mun gadar da littafi ga wanda muka zaba daga cikin bayinmu faminhum zalimun li nafsi daga cikin wanda muka zaba akwai wanda ya zalunci kansa shine fasiki kenan ko fasiki wanda ya aikata manya-manyan zunubai an gane ila imanin shi ya zama to dan karami kamar masara kamar dawa kamar akwayen komayyo kamar kwayen zarra ko abin da ya kama da wannan wa minhum muktazidun daga cikin su akwai tsaka tsaki wanda yana da imani tsaka tsaki ila imanin shi bai kai girman dutsen uhudu ba amma ya kai rabin dutsen uhudu misali na kawo wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah daga cikinsu akwai wanda ya tintin kau da alkhairai da izinin Allah shine wanda misali na kawo imanin shi ya kai kamar dutsen uhudu kaga wannan yayi tintin kau da izinin Allah zalika huwa al-fadlul kabir wa'ancan gaba ɗaya sune falala masu girma duk wa'annan guda uku da zalimun li nafsihi da muktasidun da sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al-fadlul kabir mai fadlul kabir din nan jannatu adnin yadkhulunaha shine aljannan zama wanda za su shige ta su gaba ɗayan aljanna ne yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir saboda haka duk mutumin da yake matsar dai akwai imani almuhim dai akwai imani imanin nan ko da babba ne ko da karami ne sakamakon dai mutum dai aljanna shine hadisi ke nuni wannan hadisi da muke gani hadisi ne mutawatir an gane shi yasa ahlus sunna gabaki ɗaya ba su taɓa sabani akan wannan matsala ba saboda hadisi mutawatir ya wuce wasa idan ka ji malaman hadisi sun ce hadisi mutawatir to ba ma a tattaunawa a kan shi ba a tattaunawa kan wai inganci shi ko rashin inganci wannan bai ta zo ba kun gane ko saboda haka ahlus sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i cewa wannan hadisi ingantacce ne kuma wannan hadisi shine aqida na ahlus sunna wal jamaa game da dukkan masu aikata saban Allah in ka ji mutum ya ce ma mai saban Allah in ya mutu zai shiga wuta ya dawama wannan ahlus sunna ne menene aqidan shi to wannan wannan ya zama khariji yana da aqidan khawarij ko yana da aqidan mu'tazila masu cewa murtakibul kabira la huwa mu'minun wala huwa kafirun bal huwa fil manzila bainal manzilatayn fa idza mata fa huwa yakhludu fil nar cewa mai aikata manyan zanubai shi ba mumini bane shi ba kafiri bane yana cikin wani matsayi tsakanin matsayin nan guda biyu idan ya mutu zai dawoma a cikin wuta to wayannan akidu gaba daya duk wanda kaji ya faɗe su ko da ka gan shi da ainihin gemu irin na ahalin sunna ko da ka gan shi ya dage wando ya sa ya sanya wando nisfu sa'ad kada wannan ya firgita ka wannan gemu da ya bari da wannan abin da ya sa nisfu ba shi ne yake nuna shi dan salafiya bane da zaran ya ce maka masu aikata manya-manyan zunubai suna wuta za su dawama a ciki ko ce ma kafirai ne su kai tsayewa da dan bid'a ne kawai ta kai shakka sunan shi menene sunan shi dan bid'a an gane wannan yana daga cikin amfanin ɗaliban ilimi su ringa karatun littattafan ahalus sunna littattafan aƙida na ahalus sunna ɗaliban ilimi na salafiya su ringa karanta littattafan firak don su iya rarrabewa tsakanin tsakuwa da aya. idan muna karanta littattafan firak za mu samu wayewa da zarar mun ga malami ya fara magana kafin malami ya fara magana ya dan fara yin mukaddima za mu gane inda ya dosa an gane wannan ko amma idan mutum yana da awon salafiya baya damuwa da karatun littattafan aƙidu na salafiya baya damuwa da karatun littattafan firak to irin shi ne za ka ga wani malami ya zo masallatan ahalu suna ya ta dasa wa mutane miyagun akidu yana ta hallakar da mutane kaga kuma ya samu mabiya an gano wannan ko dole ne a matsayin ka na dan salafiya ka ce wai mu mu yan salafiya ba mu da littattafan akida ne kamar yadda kana da littattafan hadisi ko baka ba menene littattafan hadisin ka usulul kazi ko wani littafi al Malla ya hazuru hulfaki? al-faqih kaga wa'annan littattafan waye na yan shi'a ne kana ganin malami ya kawo hujja da wannan kasan ɗan shi'a ne a wajen hadisi ko to a wajen aƙida a wajen fiqh menene littattafan fiqhunka ka sani ko baka bane ka san akwai littattafan da da zarar an kawo ma hujja da su littattafan bikin ka ne menene littattafan ka na ainihin aqida wani littafi ne wannan kaga dole ya kamata ka sani ba kowane littafi za a kwaso maka ba za ka sa'a ah, ni littattafai na na aqida akwai ainihin kitabu tauhid na Muhammad bin Abdul wahab akwai aqidatul wasiliya na ibnu taymiya akwai usulul salasa akwai kaza akwai kaza akwai akwai ani a gidansu da hawiya wanda muke karantawa yanzu akwai sharhu sunna na barbahari akwai a shari'a na al azuri akwai me kuma akwai a gidansu salaf ashabul hadith akwai lalaka'i akwai kaga irin wani littafai in mutum zai kawo ma hujja ya kawo ma hujja da wannan zaka samu natsuwa da shi ko to saboda haka dole ne a gare mu mu ahlus sunna mu san littattafan mu na aqida kamar yadda muka san littattafan mu na hadisi da na fiqh da sauransu an fahimta ko to saboda haka wannan matsala matsala ne wanda ba a wasa da shi akwai matsaloli wanda ahlus sunna ba sa wasa da shi in dai mutum ahlus sunna ne to dole ya yarda da shi kamar wannan cewa mai aikata manya-manyan zunubai baya dawwama a wutan jahannama wannan akida ce musallama ba a tattauna shi kamar shin qur'ani maganan Allah ne ko ba maganan Allah bane ba a tattauna shi qur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta bane wannan bai bukatan wani tattaunawa ahli sunna zai ijma'i akan shi shin akwai ceto gobe kiyama ko babu to wannan ba a tattauna shi ahli sunna gaba ɗaya sun yarda akwai ceto gobe kiyama ga ahli kaba'ir akwai azabin kabari shi ma wannan ba a tattauna shi ahli sunna gaba ɗaya sun yarda akwai azabin kabari babu sabani akan shi annabi isa zai dawo ba a tattauna wannan ahli sunna gaba ɗaya sun yarda da shi tafsirin wayannan suna daga cikin masail magana abin da ya shafi mizani da siradi Waɗannan masail ne ba a tattauna su duk wanda ya kawo su to ya kawo aqidan da ba namu ba yana so ya cusa mana ba za mu saurare shi ba saboda littattafan ahli sunna tun daga littattafan hadisan ahli sunna da littattafan fiqhun su da littattafan tafsirinsu da littattafan akidansu sun yi ijima'i gaba ɗaya da wa'annan akidu da na fasa, babu maganar tattaunawa ko saɓani a kansu in ka ga wani saɓani saɓani ne na akirin zamani kuma wannan ba a sauraron duk wani saɓani na akirin zamani in ga abin da salaf suke kai man arada an yastanna fal yastanna bi man mata fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna duk wanda yake so yayi koyi ya yi koyi da wanda suka gabata domin duk wanda suke raye ba a amince musu da fitina duk wani saɓani da zai zo ya yi karo da ainihin fahimta na salafin sari ba a sauraron wannan magana ɗin na'am walam ya kusa ummatahu bi dhalik yawa bai kebance al'ummansa ba kawai wa ahlul kaba'ir fi nar kawai ya ce minan nar man kana fi qalbihi ko yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqalu zarra min iman kaga bai ce ya kuruji minan nar min ummati muhammadin ba ko ya ce haka bai ce ba bal zakara al-iman mutlaqa a ya ambaci imani ne saki ba kaidi Ka ta'ammalhu ka lura da wannan magana yana da muhimmanci sosai wa alam annahu mukhtalafu fi ta'rif al-kaba'ir ka sani cewa lallai su ahlus sunna sun yi sabani game da ta'rifi na kaba'ir menene kaba'ira ala aqwalin amsaluha wato sun yi sabani akan maganganu an gane maganan da yafi bayyana wanda yafi rinjaye gaba daya wanda yafi dacewa annaha ma yatarattabu alaiha hadd cewa kaba'ira shine abinda haddi ke biyowa baya a gare shi an gane duk wani zunubi wanda haddi ke biyowa baya a gare shi kaba'ira ne a rike wannan ka'ida duk zunubin da aka sanya mai haddi yanzu kamar sata akwai haddi ko babu wasariku wasariqa faqda aydiyahuma jaza'an ma kasaba na kala min Allah ko kaga shi sata akwai haji shine a yanke hannun barawo sannan kuma abin ya shafi zina ba kaga shi ma zina akwai haji yatu wazani fajlidu kull wahid minhum ma mi'ata jalda idan mutum ya zamanto bai taba yin aure ba yayin zina ai masa bulala dari idan ya taba yin aure ai masa rajmu kamar yadda hadisi ya zo tabbatattu da suka zo suka tabbatar mana da cewa ana yin rajimu an gane daga gaskiya akwai abin da aka ruwaito daga Umar dan Khattab radiyallahu an yana cewa wa naksha in talabin nasu zamanu an yaqulu ma wajadna rajma fi kitabillah fa yadillu bi tarki faridatin anzalaha Allahu ala rasulihi muna jin tsoro in zamani yayi tsawo a samu wasu mutane su ce mu ma wajadna rajma fi kitabillah ba mu samu rajumu a cikin littafin Allah ba a ina aka samu rajumu kaga Umar waliyin Allah ne ko Umar Allah ya bashi karama sai Allah ya bude bakin Umar sai ya nuna mana za a samu wasu mutane nan gaba masu inkarin rajumu shin an samu ko ba samu ba wato bayan Umar ya rasu sai aka samu yan khawarij da yan mutazila suna inkarin rajumu in kaga mutum ya ce shi ahlus sunna ne amma yana inkarin rajin to gaskiya ya dauko akida ne na mutazila babu wani wani malamin sunna da yake sabani akan rajin mu ringa sanin al'amuran da aka yi sabani da abin da ba yi sabani ba yana da yana da kyau kada wani ya ce ma an yi sabani ko to an yi sabani a wasu littattafai ne aka yi sabani ina so ka dauko mana littattafan salaf ka dauko har zuwa ga malaman sunna na wannan zamanin suwa ne ne suka yi sabani akan shi an gane so da ka yan sabani da tsakanin khawari da ahalus sunna mutazila da ahalus sunna yan akalaniyin su ne wato su ne yan ƙalaka wayannan su ne mutazila akalaniyin sannan sai yan ƙalaka to qur'aniyun an gane to irin wayannan mutane da irin yan jahiliya su ne suke fitowa ƙarara su karyata hadisin manzon Allah amma ahalus sunna suna mutunta hadisi ingantacce in a ce musu hadisi ya inganta daga manzan Allah ya cika sharaɗinsa to ahalus sunna suna mika wuya ne kai tsaye su sallama amma mutanen da ba su ɗauki hadisi da muhimmanci ba wanda su kawai in kaga sun mutunta hadisi hadisi ya yi daidai da ka'idar su ne in hadisi ya saba ma ka'idan da suka shimfiɗa na san rai to duk darajar wannan hadisi za su saka shi su wuce a gane shi da Allah ya cewa in har suna da gaskiya ya atu ilaihi muzgini ko in har suna da gaskiya sai ga suna zuwa gare shi suna masu miƙa wuya suna jawuwa a gare shi saboda haka shi ka ba'ira dukkan abin da haddi yake biyowa baya a gare shi shine na kawo misali da zina na kawo misali da sata to kazafi fa idan wani ya maka kazafi yi zina aka nemi ya kawo shaida bai kawo ba mai hukuncinsa akwai haddi ko babu bulala nawa bulala samanin mutumin da ya sha giya fa akwai haji ko babu akwai wanda ya yi riddafa to duk wani zunubi wanda ake tsayawa mutum da haji a gare shi a nan duniya ma ya tarattabu alaihi haddun a nan duniya ko ma a lahira kai ko da ma a lahira akwai haji a gare shi autawa ada alaihi binna ko to ida to wuƙi da alaiha bin nar ko ya zamanto an yi kyacewa a gare ta da wuta duk nufin da aka yi kyacewa a gare ta ya zamanto an ce duk wanda ya aikata kaza zai shiga wuta kamar wa kulla bid'a dalala wa kulla dalala fi nar kenan bid'a menene shi bid'a sagair ne ko kaba'ir ada sannan la yadkhulul janna nun. mai gori baya shiga aljanna mai almanna mai annabi manci baya shiga aljanna namam la yadkhul janna namamun a gane mai annabi manci baya shiga aljanna kaga anan wajen an yi masa kacewa da mai da rashin shiga aljanna to duk abin da aka yi wa mutum kacewa da rashin shiga aljanna to shi ma wannan aka mai kacewa da wuta to wannan abin ya zamanto kaba'ira kun gane wannan ko to yanzu misali kaman kaman abin da ya shafi saba wa iyaye fa hmm? aljannatu sata aqdamil ummahat ko aljanna yana karkashin diga daga iyaye idan har mutum ya saba mu iyaye to ba za su daga sa ba ballantana ya samu shigewa aljanna kaga shi saba ma iyaye shi maka ba'ira ne domin an yi kecewa da wuta ga wanda ya saba ma iyayensa bai san darajar iyayensa ba saba ma Allah da manzansa ba shi maka zalika ko ba ba to da dai sauransu shi ma ƙarya ka zalika ai akwai alaikum bi sidiki fa inna sidika yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila an-nar ay ila al-janna an gane wa inna rajula la yanzuk hatta yuktaba inda Allah siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujur yahdi ila an nar wa la yazalu rajulu yakzib wa yataharra al kadhib hatta yuktaba inda Allah kazzaba kaga shi ka duba shi ma ƙarya an masa kecewa da wuta shi ma ƙarya ka ba'ira ne misali an gane luwaɗi ba shi ma ka ba'ira ne a ta'atunan zukurana a ta'atunan fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum la ta'atunan rijala shahawatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun ku mutane ne masu barna kaga daga baya menene Allah ya musu fa ja'alna aliyaha safilaha wa amdarna alaihim bi to shin anan wajen akwai akwai kacewa a gare shi da wuta ko babu akwai to sannan kuma duk zunub awil la'ana duk zunubin da aka tsine mai yinta shi maka kaba'ira ne duk laifin da aka ce la'anar lahu akilar riba an gani ala la'anatun lahi alarbi alal kazibin kaga da Allah ya tsine wa masu yin ƙarya fa naj'al la'anatul lahi alal eh? wajen abin da ya shafi mubahala فلذا لعنة الله على الكاذبين هذا على الكاذبين ne قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين kaga tunda an sanya tsinuwa akan ƙarya to ƙarya ya zama kaba'ira ya magana kisan kai kisan kai saga'ir ne ko kaba'ir menene me yasa saboda wa mai yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam kaga nan akwai mai akwai wa'id fa jazaohu jahannam kuma khalidan fiha sannan wa gaziba Allahu alaihi wa la'anahu to dama daga cikin alaman gane kaba'ira duk abin da aka ce gaziba Allahu alaihi ko aka ce la'ana Allahu kaza ya zama kaba'ira an gane suraka Allah ya yi fushi da mai kisan kai kuma ya tsine masa wa addalahu azabu mai wa ajalahu azaban azima kaga a cikin shi akwai yacewa masu yawan gaske dangane da kisan kai to in ka duba wayannan abubuwa gaba ɗaya wannan shine ka'idan da malamai suka bayar na gane cewa wannan zunubi ba'ira ne misali to abin da ya shafi mutum ya ringa kallon mace ba wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim shi ka ba'ira ne ko saga'ir mace na wucewa sai namiji ya kura mata ido yana sai mata sakandamin kallo har ta bace shin ya aikata kaba'ira ko saga'ir wani ya ce wa in ya matsa da yawa sai ya za a matsa din <laughs> menene haddin shi menene haddi na na kallo kura wa mace ido sannan menene shin akwai akwai nasin da ya tsire wa mutumin da ya kura masa ido ko ya nuna fushi da zahiri babu an gane wannan ko to shi kallon mace wasila ne zuwa ga babban shi kallo wasila ne zuwa ga zina asalin kallo ba wai haramun bane an hana shi ne saboda zai janyo wani abu da a ce kallon nan ba zai janyo komai ba dama Allah ya yi maka ido ne don ka yi kallo da shi amfanin ido kenan alam naji allahu ainai wa lisanu wa shafatain wa hadainahu najdain dama amfanin ido kallo amfanin baki magana amma duk wani kallo wanda duk wani kallo wanda zai janyo zina zina shine haramun din to kallon ya zama to hanya zuwa ga zuwa ga zina nazaratun fabtisamatun ha nazaratun fabtisamatun fasalamun fa kalamun fa maw'idun fa nazaratun mutum ya kula wa mace ido ba kaga shine mataki na farko na zina kallo sannan fattisa mace sai murmushi in ya dan kalla ya dan murmusa ta murmusa sannan fa salamu ya ce ya ke jinan mana a dan gaisa sannan fa kalamu sai a dan yi magana tattauna fa mu'irin sai ayi alfawari inda za a haɗu falikahu sai a haɗa a yi zina in ka duba kallo sai an bin mataki mataki mataki kafin ya kai zuwa ga zina kun gane to saboda haka kallo yana daga cikin swagadir an gane ko yana janyowa zuwa ga zina sannan abin da ya shafi magana da mace ba wa nazaru ila al-ajnabiyya wa talazzur bi kalamiha kaba'ir ne ko sagair sagair ne ko an sanya an sanya ainihin kyafcewa a gare shi da tsinuwa da kaza da kaza da kaza amma da kowa ya san babu kyau in mutum ya aikata shi ya san babu kyau misali ko to istimna'i ba saga'ir ne ko kaba'ir mutum ya ringa wasa da gaban shi har ya fitar da ruwa istimna ya yi ta wasa da gaban shi har ya fitar da ruwa shin saga'ir ne ko kaba'ir saga'ir malamai sun yi wannan zina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin man ibtaga wara zalik fa ulaika humul adun mutanen kirki mumini su mumine su ne wallazina hum hafizun li furujihim su ne wa'annan da suke tsara farjojinsu illa ala azwajihim sai dai ga matayensu na aure kawai au ma malakar aymanuhum ko abinda hannun damar su ya mallaka shin istimna'i ma ta kace shin abinda hannun damar ka ya mallaka ne bai waka ne istimna fa innahum ghayru malumin to lalle su in dai ga matayen su ne ko abinda hannun damar su ya mallaka lalle su ba abin zargi bane su amma fa manifta gawara a zalik amma wanda ya nemi kuma bayan haka ba fa ulaika humul azun to wayannan sune yan ta'adda in mutum ya nemi koma bayan matar shi da koma bayan mamalakar aimanuhun to wa'annan su ne yan ta'adda to mutumin da yake istin istimna'i ya yi dan ta'adda a nan wajen mai aka masa wa'i ko Allah ya riga ya magana wa mai ya ta'adda hududan la faqad zalama nafsa to da haka idan muka dauki wannan fahimta cewa idan mutum ya yi istimna'i ya zama dan ta'adda wanda shi ne ƙaunin raji na maganar malamai to shi ma ya shiga cikin kaba'ir an gane wannan ko to abin da ya shafi shan taba ba shan taba saga'ir ko kaba'ir me yasa shan taba ya zama kaba'ir eh? kaga shan taba za a iya baɗin abubuwa da yawa daga cikinsa. farko dai akwai ladarar wa ladirar ba cuta ba cutarwa mai shan taba yana cutar da kansa shan taba na janyo ciwon kansa yana jawo ciwon koda yana jawo ciwon hanta yana jawo ciwuka da dama sannan yana canza wa mutum halitta an gane ku kuma likitocin sun ce shan taba yana iya kashe mutum da wuri to karkashin wannan ya shiga cikin wa an fi fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar fi sabilillah kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka Yana mai shan taba yana jefa hannayensa zuwa ga halaka sannan kuma yana jefa sauran mutane zuwa ga halaka tunda duk mai shan taba an ce in kana zaune kusa da mai shan taba kai ka fi cutuwa ma fiye da shi kaga ya cutar da dan uwansa musulmi ko ba ka ba a nan wajen kaga sannan ga ɓannan dukiya inda shan taba ba shi daga cikin wato irin nau'i nau'i na ainihin kayan amfani wanda suke gina jiki akwai wasu irin kayan amfani guda takwas wanda turawa suke kiran su classes of food ko wannan classes of food din nan shin taba na daga ciki taba na daga cikin protein carbohydrate fat and oil mineral salt kaza kaza kaza taba na daga ciki yana daga cikin wata to wai na abubuwan da aka ayyana wajen guda takwas da aka ce su suke suna da amfani ga jiki Ta ba shi da ɗaya daga cikin su to duk abin da bai ɗaya daga cikin wannan kai amfani da shi ka cutar da kanka ga cutar da kai kuma ya zama to barnan dukiya tun da bai da amfani gare ka to mai Allah ya ce game da masu barnan dukiya innal mubazzirina kanu ikwana shayatin to kaga masu barna sun kasance daga cikin yan uwan shedanu kaga wannan wa kana shaytan da rabbi kafura a cikin wannan akwai nau'i na kacewa a cikin sa ina fatan gani to duk irin wayannan gaba daya suna daga cikin alamomi na gane kaba'ira idan mutum yana aikata saga'ir kada ya ji an ce za a gafarta masa ko da an ce za a gafarta masa ya san cewa akwai abin da malamai ke kira alwasa'il laha ahkamul maqasid wato tsani yana da hukuncin manufa wato shan ta wato ma'ana tsani yana da hukuncin manufa kallon mace yana da hukuncin zina shi yasa manzo Allah ce akwai zinan ido yace zinal ayn an nazar zinal yadu al badash yace zinan ido kallo idan mutum ya kora wa mace ido yayi zinan ido idan mutum ya damƙi mace ya taɓa ta yayi zinan hannu idan mutum ya taka da ƙafansa ya yi zinan ƙafa to kaga ya ce wal fardu yusaddiqu zalika aw yukazzibu azzakari wato farki yana gaskata wannan ko ya ƙaryata shi kaga ashe ka duba ashe waɗannan abubuwa tsani ne zuwa ga wancan to duk abin da ya zamanto sai ka taka shi za ka yi wani abu ashe ya kamata mutum ya kiyaye shi an gane dole ne mutumin da yake da wayo ya nisanci ƙananan zunubai don wa'annan ƙanana suke taruwa su ingiza shi zuwa ga manyan zunubai idan mutum yana aikata su ya nuna ba shi da wayo duk abin da a hankali a hankali zai janyo ka ya fuzge ka ya tura ka zuwa ga wancan babban ya kamata ka guje shi amma nan ana gaya maka matsayinsa ne da za ka tsaya kana aikata shi kawai baka wuce can ba to ka yi sa'a a ce mutum a rayuwar shi kawai kallon mace yake yi bai taba zina ba to ya mutu ne yana saga'ir amma mafi yawan mutanen da ke kurawa mata ido shedan zai yi ta musu shedan zai yi ta wasa da hankalinsu har sai shedan ya tura su zuwa gabe zuwa ga zina an gane wannan ko to wannan shine abin da ya kamata yan uwa su lura da shi na'am wa raji'i sharha wa majmu'ar fatawa li shaykh al-islam ibn taymiya ka je kai muraja'a ga sharhi da kuma littafin majmu'ul fatawa na shaykh al-islam ibn taymiya Allah ya masa rahama sannan kuma akwai na wancan na shafi na 73 shi ma idza matu hum muwahhidun wa in lam yakunu ta'ibin ba'da an laqullaha arifin to na'am sai aka sa a cikin bracket mu'minin ziyadatun min maktubati hamza wa ba wa gai eh wannan mu'mini din nan wani ziyada ne a cikin makruda buku a wato buku a rubutun hannu na hamza da ba'un da gainu wa hiya ziyadatun hamma wannan ƙari ne muhimmi kwarai da gaske lam tathbut fi ba'd an-nusakh bai tabbata ba a cikin wasu sashen kwafi wasu daga cikin kwafi na al-aqida al wannan kalma na mu'minin na cikin bracket din nan bai tabbata a cikinsa ba ومنها نسخة الشارح فقد قال أقوي قطي نعين جمع شرحي شين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن أبي الإز الحنفي wanda ya rasu wato an haife shi hijiran manzan Allah wato 731 ya rasu hijiran manzan Allah 792 wato sharhinsa na aƙida ɗahawiya shine sharhin da yafi sharhi shine da yafi sharhi da yafi kowane sharhi kyau in kana so ka samu sharhi da yafi kowane sharhi kyau wanda malaman sunna na duniya suka yarda da shi shine wannan an gane saboda littafin aqida da hawiya bayan yan salafiya wannan shine sharhi na salafiya akwai sharhi wanda asha'ira suka yi akwai sharhi wanda maturidiya suka yi faka dole ne mutum ya yi hankali ba wai dukkan sharhi na aqida da hawiya zaka dauka ka karanta ka ƙudurci abin da ke cikinsa ba za ka iya kwaso kara da kiyashi Allahu alam faqad qala wa qawluhu arifin wato hakika ya faɗa cewa wa qawluhu arifin din nan law qala mu'minina badalu arifin yawa da ya ce mu'minin shi ne sharhi din ibn abd iz yace da ya ce mu'mini maimakon ya ce arifin kana aula da ya kasance ya bi da shi imamu tahawi da ya ce arifin a da ya ce mumini maimakon ya ce arifin da ya fi shin yana halatta ɗalibin malam yau malam gyara ko kuma ɗalibin malam bai zai gano kuskuren malam ba akwai masu cewa a ina ka isa wane ne kai da za ka iya gano kuskuren malam a yaushe kai karatun yanzu da imamu tahawi da ibn abirgin wa ya fi ilimi imamu hawi ko amma shin ibn abul iz a nan wajen ya gano kuskuren imamu hawi ko bai gano ba ya gano saboda haka duk ilimin malami ɗalibinsa na iya gano kuskurensa shi mutum tare yake bai cika goma ba saboda haka mun ga hadisi na abu a abu musal ash'ari wanda ya zo ya kwankwasa kofa ya yi sallama ya nemi izini so uku ya nemi izini so uku umar radiyallahu anhu bai fito ba sai abu musa al-ash'ari sai kawai ya kama hanyar sai ya tafi ashe umar yana can cikire yana kokarin ya fito kafin umar ya fito abu musa ya yi nisa sai umar ya dakatar da shi me ya sanya ka nemi izini da ka nemi izini kawai sai ka wuce abinka da yasa ka tsaya ba sai ce abin da yasa ban tsaya ba hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sai umar ya ce wani hadisi ne ya ce ka nemi izini su uku in mutum bai fito kai tafiyan ka ka kawo mun hadisin ko hukunta ka an gane umar ya nemi abu musa al'ashari ya kawo to sai umar ya ce zan kawo maka shaida wanda ya nuna lalle manzo Allah ya faɗi wannan sai abu musa din ya ɗauke shi ya ɗauki umar ya kai shi na sai ya ɗauki umar sai ya kai umar wajen ainihin mutanensa wato ash'arawa wato in ce ka ji an ce mutum ash'ari mutumin yaman ne shi to sai ya kai shi waje to sai ya samu mafi kankanta daga cikin yaran wajen sai ce mai manzan Allah ya faɗa game da neman izini sai yaron ya ce annabi ya ce neman izini so uku ne idan mutumin ya fito alhamdulillah in bai fito ba kai ka sai gashi wanda ya fi kankanta wanda kusan abin da bai kai wato shi ne gaba ɗaya na ƙasa ƙasa kila a wajen ilimin sai ga shi ya ba da shaida kuma umar ɗan kaɗab ya sauka daga ra'ayinsa an fahimci wani ayi a ce ƙarƙashin wannan da ire-iren wayannan da sosin ana iya samun ɗalibinka ya gano kuskurenta wannan kuskuren da ya gano kuma baya nuna wa ya fi ka ilimi ba ai ɗalibin shi yana mai gyara ya fi shi ilimi kawai tawalu kawai ɗalibin ke yi to wannan fahimta ne mummuna akwai ibn wahab da yayi wa imam malik gyara dangane da abin da ya shafi tsantsefa hannu da kafafuwa musamman tsantsefa kafafuwa da aka tambi imam malik ya ce laisa alaihi al'amal daga baya sai ibn wahab ya bari sai da aka watsi sai zai ce na ji an tambaye ka game da kaza ka ce laisa alaihi al'amal ya ce eh. ya amma akwai hadisi sai kawo hadisi an wani an wani an wani sai ka sai imam malik ai wannan hadisi ko ya inganta isnadin wannan hadisi hasan sai malik ya karba hadisi daga ibn wahab dalibin shi ne sai ibn wahab ke bada labari sai gashi wata rana sai ga imamu malik bin anas rahimahullah sai gashi yana bada fatawa da abinda wannan hadisi ya kunsa saboda haka wannan tunani cewa a yaushe kai karatu da za gano kuskuren wane ba daidai ba ne ya kamata mu gyara wannan kuskure ne na'am لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر domin duk wanda ya san Allah bai yi imani da shi ba kafiri ne ashe ba sanin Allah bane ake so a yi a kawai ka san Allah kuma ka yi imani da shi na'am wa inna mastafa bil ma'rifati wahdaha al jahm yawa wanda ya wadatu da sanin Allah kawai wanda yake al imanu huwa al ma'rifa yace imani shine sanin Allah wanda ya wadatu da sanin Allah a matsayin imani mutum ɗaya ne shine jahannam an gane shi jaham ya ce al'iman huwal ma'arifa imani ne sanin Allah da zaran mutum ya san Allah ya zama to mumini kamilul iman Ƙarƙashin wannan kenan iblis mumini ne shi in ka tambayi jaham inda zai iya yi wakilan ka tambayi ka ce shi iblis mumini ne ko kafiri ila ya gaya ma cewa iblis kafiri ne amma kuma maganin shi ana kiran shi lazimul mazhab lazimul mazhab hal huwa mazhab eh tunda ya ce ya ce imani shine sanin Allah to zai iya wa jiha mutum kila da ya faɗi maganan kila hankalin shi bai kai zuwa ga shedan ba na kuma fatan gani kila shi a tunaninsa bai san cewa shedan ya san Allah ba ya manta da shedan kawai sai ya gina wannan ka'ida tunda ka'ida ne wanda dan adam ya gina da kanshi yawwa sai ce imani shine sanin Allah zai yi wakila da an tambaye shi cito ka ce imani shi ne sanin Allah to ai iblis ya san Allah yace iblis ya san Allah aka ce eh iblis ba da yana tare da Allah ne ba wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis iblis da yana tare da da mala'iku kaga mutumin da yake tare da mala'iku ya san Allah ko bai san Allah ba to ga iblis ma yana rantsuwa yana cewa fa bi da la ubu yanda kuma ajma'i kada sai nuna shedan ya san sunayen Allah da sa to kenan jahan bin safwan ya yadda shedan mumini ne ba na tsammanin haka amma dai lazumin maganar shi ba yana hukunta haka to shi sa malamai su cewa lazimul mazhab hal huwa mazhab ko lazimul qaul hal huwa qaulun suka ce lazimul qaul laisa bi qawlin illa izal tazamahu sahibul mazhab lazimul mazhab ko lazimul lazimul mazhab laisa bi mazhab illa izal tazamahu sahibul mazhab shi lazimin mazhaba ba mazhaba bane sai dai in ma abocin wannan mazhaba ya lizimta abin kamar yanzu jahan bin safwan da ya faɗi wannan magana cewa imani shine sanin Allah sai aka ce mai shedan ya san Allah sai ce shedan mumini ne kaga anan wajen iltazama hu sahibul mazhab sara kafiran kun gane wannan aka ce masa ina Allah yake sai ce Allah baya ko ina kaga wannan magana yana lizimtar da wani abu me yake lizimtarwa babu Allah in ka ce Allah baya ko ina lazimul mazhab ka kore samuwan Allah to yan asha'ira sun ce Allah baya ko ina amma kuma shi a asha'ira sun yarda akwai Allah ko su yadda ba sun yarda ashe lazimul mazhab baya zama ba. wani lokaci wanda ya faɗi magana shi hankalin shi bai kai inda kake magana ba fa kada ka kada ka a ka ci mai albasa a lokacin da yace Allah baya ko ina sai ka tambaye shi shin ka yarda akwai Allah saboda in ka ce Allah baya ko ina kamar ka ce babu Allah ne sai ce subhanallah ai duk mutumin da yake babu Allah kafiri ne ai wannan magana da muke faɗa muna baiwa Allah kariya ne kaga shikenan lazimul mazhab laysa bi mazhab illa idan tazama hu sahibul mazhab idan mutum yace Allah yana ko ina sai ka ce mai maganan ka lazimin maganan ka shine wahdatul wujud ar-rabbu abdun wal abdu rabbun ya shiri shi iriman mukallaf ko komai Allah ne kenan yace ai duk wanda yace komai Allah ne yayi ridda dole ne a bambanta tsakanin Allah da halitta akwai Allah akwai akwai Allah kuma akwai halittun Allah duk wanda yake komai Allah ne kaza ne to kaga nan wajen maganan da ya faɗa yana lizimtar da wahadatul wujud amma kuma shi din nan hankalin shi bai kai ba to saboda haka wannan shine jaham bin safwan wannan shine aqidan sana'a. wa qawluhu marjudun baqil maganan jaham abun tunkudewa da kuma barna ne bai dace bai yarda da shi ba an gane wannan ko to insha Allah wannan shine magana dangane da wa'ahalul kaba'i in Allah ya kai mu sati mai zuwa za kaza mai karin bayani akan shi insha Allah to insha Allah ba mu sani ko akwai tambaya kaga irin wayannan masu fassara gundarin qur'ani ne wai yace dan an ce wa may za mu'mina wuce fa jazaohu jahannam khalidan fiha ce duk wanda ya kashe mu'mini da gangan sakamakon jahannam zai dawoma a cikin ta irin wayannan su ne masu daukan gundarin qur'ani su fassara ba sa neman taimako da fassara na salaf an gane fassara shi kuskure ne ya fada cikin aqidar mu'tazila saboda kisan kai ba shirka bane ba zai yi wace don mutum ya kisan kai ya zama kafiri zai zama a jihar jahannama ba wannan fasara ba daidai bane an gane ko eh malaman suna sun fasara shi da al-buksu tawil khaliqan biya ai zai dade a cikin jahannama sun fasara shi a haka bil qara'in akwai ƙarinoni da hadisai da nusus da suka nuna kisan kai ba kafirci bane babban zunubi ne eh subhanaka allahumma wa bihamdika to insha Allah an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba